إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله يا mayar musu da makircinsu yayin da ya ce wa annabi isa ya isa ni zan karɓe ka kuma zan nesanta ka da su amma ba da mutuwa ba zan ɗaukaka jikinka da ruhinka zuwa gare ni in tsarkake ka daga ƙazantar waɗanda suka kafirce maka, waɗanda suka bi ka kan addinin gaskiya daga bin addinin akwai yin imani da annabi Muhammad a wajen hujja da izza zan sanya su sama da waɗanda suka kafirce maka har zuwa ranar alkiyama. Sannan ranar alkiyama wajena za ku dawo ne hukuncin gaskiya tsakaninku cikin abin da kuke yin saɓani.